masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya to jerin shirshirin da muke ɗauke da a cikin shirin namu na wannan lokacin za su zo muku ne bayan ni hassan barka na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga mahimman kanun labaran Saudiya ta ce za ta shirya taruka game da yakin Gaza a daidai lokacin da adadin Falasina wanda suka yi shahada a hararen Isra'ila ya zarce ya dubu goma. Majalisar Wakilan Amurka ta kada kuri'ar dakatar da Rashida Tal'ab ba Falastiniya ɗaya tilo a majalisar saboda sukan Isra'ila kan yakin da take a Gaza. Ƙasashen Rasha da kuma Burkina Faso sun cima matsaya ta karfafa alakar su ta fuskar tsaro. To yanzu ga labaran kamar yadda za su zo muku. Saudiya ta ce za ta shirya karɓar bakuncin wasu taruka na ƙasashen larabawa da kuma na ƙasashen musulmi domin tattaunawa kan yakin Isra'ila da Falastinu. Ministan zuba jari na Saudiya ya ce nan da kwanaki masu zuwa ƙasar za ta karɓi bakuncin taron koli na gaggawa na ƙasashen musulmi a riyad In shi halid Alfali a taron Bloomberg New Economic Forum a Singapore. makasudin tarukan karkashin jagorancin saudiya shine a kai ga warware rikicin na gaza cikin lumana in ji shi a yayin da aka shiga wata na biyu na lukudan wutan da isra'ila ke yi kan gaza bayan harin bazata na hamas a ranar bakwai ga watan oktoba adadin falastina wanda suka yi shahada ya kai 3,328 a cewar hukumomin lafiya na gaza majalisar wakilan amurka ta kada kuri'a don hukunta 'yar jam'iyyar democrat mai wakiltar michigan rashida tal'aib ba amurkiya kuma ba falastiniya ɗaya tilo a majalisar saboda sukan isra'ila kan yakin da take a gaza dan majalisar wakilai na republican rich mccormick ne daga georgia ya ingiza ɗaukar wannan matakin a matsayin martani ga abin da ya kira kan bama kalaman nuna kyama da talaib ke yi 'yar majalisar da ta shafe wa'adi uku ta daɗe tana shan suka kan ra'ayoyinta kan rikicin da aka kwashe shekaru da dama ana yi a gabas ta tsakiya ta ɗayi wace wasu 'yan jam'iyyar democrat ke goyon bayanta ta kare matsayinta tana mai cewa ba za ta yi shiru ba kuma ba za ta bari a sauya maganar ta ba talayibu ta kara da cewa sukar da take yi wa isra'ila a ko da yaushe tana yi ne akan gwamnatin kasar da kuma jagororinta a ƙarƙashin firaminista benjamin netanyahu gwamnatin afirka ta kudu ta fitar da wasu shawarwari da take ganin za su kai ga samar da zaman lafiya tsakanin isra'ila da kuma palestinu shawarwarin na pretoria na zuwa ne a daidai lokacin da aka cika wata guda da harin hamas kan isra'ila wanda ya sanadin mutuwar 'yan isra'ila dubu sama da dubu da ɗari hudu da kuma sama da palestinawa dubu goma a cikin wata guda ministar harkokin wajen afirka ta kudu na lady pandor ta sanar da shawarwarin guda bakwai da ta ce za su iya taimakawa wajen shawo kan rikicin isra'ila da falastinu shawarwarin na pretoria sun hada da tsagaita buɗe wuta nan take da buɗe hanyoyin shigar da kayan tallafi a gaza domin taimakawa mabukata afirka ta kudu kuma ta ba da shawarar ganin dukkan bangarorin sun kai zuciya nesa da kuma dakatar da kiraye-kirayen kiran ingiza rikicin ta hanyar baiwa bangarorin makaman yaƙi haka kuma afirka ta kudu ta bukaci a saki dukkan fararen hular da ake garkuwa da su afirka ta kudu dai na daga cikin kasashen baya-bayan nan da suka shanye jami'an diplomasiyar su a isra'ila sakamakon hararen da ke kaiwa kan gaza to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran kasashen rasha da kuma burkina faso sun cima wata matsaya ta karfafa alakar su ta fuskar tsaro da kuma tattalin arziki an cimma wannan matsaya ce yayin ganawar ministocin tsaron kasashen biyu a moscow ranar talata sun kuma tattauna kan batutuwan da suka shafi haɗin gwiwa ta fuskar aikin soji ministan tsaron rasha sergio shoku ya bayyana matukar rashin daɗin ƙasarsa game da matakin burkina faso na ƙarfafa alaƙa a waɗannan fannonin shogu ya ce dukkanin yarjejeniyoyin za su kasance ne cikin mutunta juna da maradun kowa a nasa ɓangare ministan tsaron burkina brigadier janar kasum kulibali ya ce wannan matsaya da aka cimma wani babi ne a zahiri na tabbatuwar yarjejeniyar da aka cimma can baya ganawar ta ministocin tsaron kasashen biyu ta fito da yadda dangantaka tsakanin rasha da kuma burkina faso ke daɗa karfi tun bayan zuwan sojojin da ke mulki a burkina faso to jama'a karshen labaran duniyar kenan. tumarila bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin mu koma noma mu koma noma Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu zarci jihar katsina ne domin yin bitar yadda damana bana ta kasance tare da wani manomi wanda shine malam musa tasiu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. da yake za a iya cewa an baiwa damanar bana baya ko mafi yawancin amfanin gonar da aka noma ya iso gida za mu yi bitar abubuwan da suka faru a damanar ta bana tare da malam musa tasu wanda manomi ne daga jihar katsina kuma ba bako ba ne a cikin wannan shirin namu a shekaru masu yawa mun fara da yi masa tambaya akan yadda ya gada manar ta bana ga abin da yake cewa wannan shekara ta zo mutane taimaka mutane ɗaurin minti ta ɗaura gaba ta ɗaura baya na farko dai damuna ta zo bata zo da ruwa ba lokacin da ta zo da ruwan kuma aikin ya taso baki ɗaya da aiki ya taso baki ɗaya mutane suka fuskanci ba kuɗi kana ji kana gani ka fara zuba kuɗin ka za su narki ba taimako daga gwamnati ba tallafi ba komai masu neman taki ka ta neman taki to kasan dai kwanan zance. takin hausan ma da ke akwai babu shi wanda ma ka samu ka ce ka saya sai ka je ka zuwa ka ga sallatacce ne ruwa-ruwa aka yi mashi ma'ana za ka ga taki baki da sauransu suka sayan da suke yi sai ka je ka zuwa shi ka ga ka sai taki mai kyau sai ka ga ba shi ba ne in kuma taki ka je wajen masu kiwon dabbobi irin da ake sayar dabbobi kara ka sai taki nan tsada ba inda sauki yake sai daga Allah da haka babban kalubalen da aka fuskanta a wannan shekarai gaskiya sai dai mu ce na da nema magana masu magana suna cewa ko a bakin kura kake sai ka ce alhamdulillah amma dai manoma dai talakan manomi <laughs> gaskiya mana ya gaba ne an sha wuya ana cikin shan wuya akwai amini na abokin aiki na na ce min wallahi zai je ya sayar da dawarsa ya fitar da kuɗin ya je ya mai aikin gida to kaga kalubale ne wanda da yawan gaske an fuskance shi dole ka fitar da abin amfanin gonarka ka sayar ka ci gaba da wani aikin ni kaina ta faru da ni na fitar da wani na sare gero na geron da na sare shi kai bilhassali ma yadda na tsare shi na fitar na biya masu suka shi na fitar na je wani abubuwa da yawan gaske don haka bana kan bana ce Allah ya ƙara mita mana irin wannan Allah ya ƙara mita mana ka Allah ya ƙara mita mana to madalla wata tambayar da muka wa abokin hirar ta mu ita ce ko me ya iso gida na amfanin gona ya zuwa yanzu wa alaikum assalam wa rahmatullahi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ubangijin sammai da kasai mallakin dukkan komai wannan shekara alhamdulillahi waye masu magana suna cewa ko a bakin kura ka gode ma ubangiji to alhamdulillah kusan dai abubuwa dai abubuwa kusan kashi 85 zuwa 90 ga yankin da muke sun isa gida misali tsakanin gero dawa masara wake gyada to gaskiya nan sun isa gida abinda dai bai yi da isa ba akwai ita kanta gyaɗai wadda yanzu ake ɗan tonewa ana ɗauka ana tafiya da ita gida eh, amma dai gaskiya kusan kaso 85 zuwa 90 din nan ne mutane sun haɗa tattara amfanin gona su sun kai gida alhamdulillah allah ya sa kuma rabo ne to waɗanne abubuwa ne aka samu a bana wato waɗanda aka fi cin moriyarsu fiye da shekarun baya ga abin da yake cewa. To alhamdulahi shi noma sirri gare. In ka gyara za ka samu. Duk yadda ba ka zatanta in dai haka gyara insha Allah za ka samu. In kuma ka gyara ba to sai dai ka kai bisa dawa. Ƙalubalen da aka fuskanta to ya sa abin da aka samu a bana sai godiya ga ubangiji amma ba za a ce ba ba a samu ba musamman wannan shekara ta nuna cewa an samu dawa dawa kan wanda ya sata ya same ta amma duk da hakana duk da hakana akwai waɗanda yanzu tsayuwar da magana nan da nake wallahi dawa sun batta ta yi shira ba ta yi ba saboda sun sa irin wadda ake sa a karkaran irin taɗin da aka sa amma ba ta yi ba saboda yanayin su suka makara wajen shuka da sauransu amma gaskiya a karkaranmu wanda duk ya sa dawa gaskiya ya samu dawa sai godiya ga ubangiji muna ƙara godiya alhamdulillah alhamdulillah to ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don hirar mu da malam musa ta su ta zo kashe ba da yadda allah ashirin na gaba za mu ji ta bakinsa dangane da matsalolin da suka shafi tsaro idan har bana an fuskance su ko ba a fuskance su ba idan a kwatanta da shekarar da ta gabata da manoma a yankin na katsina suka fuskanci matsaloli na masu garkuwa da mutane sai dai kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba to shirin mu koma noma kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin muna tafe kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku to a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar iran mai suna amin habibi ya gabatar sai a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita. بی تو واسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله گریه شده کار منو قصه شده هم دم من قطره اشک تو چشمام شده شریک غم من خونه بدون تو شده مثل یه زندون سوت و کور من موندم و واسه خاطره های جور وجود جور بیا تموم میشه دردای من بیا که وقتی تو باشی قشن میشه دنیای من لا لا لا لا لا, لا گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن قستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا لا, لا گل لاله زندگی بی تو باسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله برای من که عاشقم عشق همیشگی تویی اون که کنارش دل خوشم فقط تویی تویی تویی اون که کنارش دل خوشم kun saurari wakar amin habibi kenan da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci wa da biyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv2.ng گل فونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا لا گل لاله زندگی بی تو واسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله گریه شده کار منو قصه شده هم دم من قطره اشک تو چشام شده شریک غم من خونه بدون تو شده مثل یه زندون سوت و کور من موندم و حقق واسه خاطره های جور وجود بیا که با تموم میشه دردای من بیا که وقتی تو باشی قشنگ میشه دنیای من لا لا لا لا لا, گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا, لا, لا گل لاله زندگی بی تو واسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله To ma sauraron mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Saudiya ta ce za ta shirya karɓar bakuncin wasu tarukka na ƙasashen larabawa da kuma na kasashen musulmi domin tattaunawa kan yakin Isra'ila da Falastinu. Ministan zuba jari na Saudiya ya ce nan da kwanaki masu zuwa ƙasar za ta karɓi bakuncin taron koli na gaggawa na kasashen musulmi a Riyadh in shi Khalid Alfali a taron Bloomberg New Economic Forum a Singapore. Majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'a don hukunta 'yar jam'iyyar Democrat mai wakiltar Michigan Rashida Tal'aib ba Amurkiya kuma ba Falastiniya ɗaya tilo a majalisar saboda sukan Isra'ila kan yakin da take a Gaza. Dan majalisar wakilai na Republican Rich McCormick ne daga Georgia ya ingiza ɗaukar wannan matakin a matsayin martani ga abin da ya kira kan ba kalaman nuna kyama da talayib ke yi to ina kuma da wannan neman muka kawo karshen shirin namu na wanda lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da ku a daidai wannan lokacin ke cewa mu yi lafiya